Masana sun tabbatar da cewa arzikin ma'adanai wani abu ne da ko ba jima ko ba daɗe ka iya karewa daga ƙarƙashin ƙasar da ake haƙarsa, wanda kuma daga bisani a maimakon a ci gajiya sai dai neman hanyoyin mafitar matsalar gurɓacewar muhalli da yanayin yankin da ake gudanar da wannan aiki. La'akari da hakan ne ya sa kundin tsarin mulkin Nijar ya tanadi dokar kafa asusun ajiyar wani kaso na kuɗaɗen shigar ma'adanai da zumar baiwa yara manyan gobe damar cin moriyar arzikin ma'adanai mafari kenan gamayyar kungiyar rotab ta fara tunatarwa akan wannan batu in ji muhammadu ciroma aisami yau in kuka diba a cikin kasan mu ta nijar ana tono man fetur amma duk abin da ake samu kashe shi ne ake babu wani asusu ko wasu kuɗaɗe wanda aka da gehe saboda a yi wani amfani da su ko in wata matsala ta taso ta musamman cikin harkar eh, hako ma'adanan kasa a yi maganin wannan matsalar abin da aka samu gaba ɗaya na ke kashe shi kenan bai kamata tunda a magidanta ma kowa san da in ka samu jika ɗari a gidan ka ce bari ka mayar da jika goma misali baya ko ka aje su saboda wata matsala ta to a ƙasa ma haka ne kuma constitution na ƙasa ya cile samun gwamnati a yi wannan amma mu har yanzu a Nijar ba mai shi. Asusun ajiyar kason kuɗaɗen ma'adanai wani abu ne da a wani zumin za a iya kwatantawa da wata inshorar cike gibi ko kuma na tunkarar wasu matsalolin bazata in ji Saidu Arji kwararre akan sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Kasan arzikin ma'adanai arziki ne wanda yake yana karewa tunda ka tono shi ma ana iya a san kimanin tona nawa ne kuma shekara nawa za a ana ɗiba shi kenan an san yana da wa'adi wani lokaci farashinsu yana iya hawa yana iya sabka to domin wannan aka ce an yi bitilmani wanda yake samun kuɗi daga ma'adinai wani lokaci ana iya ɗaukan wannan kuɗin a sa su cikin harkar ci gaban ƙasa ko kuma akwai wata matsala ana iya ɗauka wannan kuɗin kashi guda ko kashi biyu bisa ɗari na abin da ake samu kowace shekara sai a kai shi cikin kamar wata banki a kai shi wuri inda yake za a samu kuɗin ruwa matakin ƙarin kuɗin man diesel da hukumomin Nijar suka ɗauka a sanadiyar mamayar Rasha a Ukraine da tsadar kayayyaki a kasuwanni ta dalilin wannan yaƙi abubuwa ne da ya kamata a ɗauki darasi daga faruwarsu. Inda a ce akwai wannan bitirmama ba sai an ƙara ma jama'a ba kuɗin wannan diesel kenan cikin shi za bawa sai a gama a je a soya shi cikin sabon farashi kenan ya kamata yau a ce an waye ma mutane kai kuma su da kansu maikwanta su ɗauki kudiri a yi tunda yanzu ana da man fetur kenan a watan maris ɗin da ya gabata kamfanin cominac na ƙasar faransa ya ba da sanarwar dakatar da ayyukan haƙar uranium ɗin da ya shafa shekaru sama da arba'in yana gudanarwa saboda dalilan da ake dangantawa da faɗuwar darajar uranium a kasuwannin duniya lamarin da ya jefa ma'aikata da mazauna yankin cikin halin damuwa domin ba idin matsalar tattalin arziki abin na shafar muhalli ayyukan noma da sha'anin kiwon lafiya sanadiyar gurɓacewar yanayi abin da ke ƙara fayyace mahimmancin kafa asusun ajiyar kason kuɗaɗen shigar ma'adanai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.